Coca-Cola wai salati da ake a bayan tahiya. Eh. Eh, mutum zai iya yin salatul fati ko kuma dole sai salatul ibrahimiya. A ba dole ba. Salatul fati ma ba dole ba. Na'am Maulana. Ibrahimiya ma ba dole ba. Na'am Shehu. Amma lalle ne ana so salati. Na'am Maulana. Amma idan aka yi salatul fati ba laifi ko? A'a ba laifi. Na'am Maulana. Na'am Shehu tambaya na biyu kuma wai fifikon salatul fati da na salatul ibrahimiya eh, eh shi ne ake so a dan cewa yan uwa eh, eh na maulana salatul fatihi ta na maulana ya za ka tara jama'a Na shehu su jama'a samu jama'a dubu ɗari a cikin jama'ar na'am cikin dubu ɗari kuma a samu al'umma daban-daban dubu ɗari al'umma daban-daban dubu ɗari kuma a samu karke na jama'a daban-daban dubu ɗari su kuma jama'a dubu ɗari har yanzu samu dubu waɗansu irin su a cikinsu dubu ɗari sannan a tara su duk gaba ɗaya da na farkon da na ƙarshen da kowaɗanne dukansu gaba ɗaya a haɗa su a dangana su ga waɗanda aka samu dubu ɗari dubu ɗari din in an haɗa su su kai martaban da fati daya ba na'am shehu na'am na'am shehu don wani ya ce maka ƙarya ne ƙarya ne karka damu da shi na'am maulana bai san falalan Allah ba ne na'am maulana na'am shehu na'am mun gode shi Ya ta kara da ko wacce salati aka ji har Ibrahimiya din na'am shehu na'am na'am sai ta kara da mun gode